Ni sunana Ibrahim Khalil Kano, mutumin Kano ne ni, kuma ita wannan takara da nake a jam'iyyar ADC mai alamar musafaha mutane ne waɗanda su suka ga cewar ya kamata in zama na shiga takara kuma suke ganin ya dace da in zama gwamnan Kano saboda in tabbatar da adalci, na haka su suka ɗauko wannan maganar takara ba yin kaina ba To manufofi na guda biyar ne, guda uku, guda hudu, Guda uku shine babban buri na shine a samar da ingantaccen shugabanci, sahihin shugabanci wanda zai biya bukatar al'umma gwargwado. Sannan a samu haɗin kan al'umma kuma mutane su aiki saboda ƙasarsu da al'ummarsu da ci gabanta. Amma babban buri na kuma abin da nake so mai da hankali a kansa shine abu na farko doka da oda. abu na biyu muhalli abu na uku lafiya abu na hudu ilimi abu na biyar tattalin arziki ai mafi yawan lokaci mutane sukan faɗi abu amma ba su aikatawa ni ko zan faɗa ko ban aikata waɗannan jam'iyyu ba na shakka su ba na tsoron su ba kuma na shayinsu, saboda ni na san cewar tunanina da manufata da abin da na sa a gaba gaba yake da nasu kuma su waɗannan jam'iyyu ne da kowa ya riga ya gaji da su kuma ya san inda suka sa gaba in ban da sababbi a cikinsu da ba a taɓa ganin ɗabi'unsu da halayensu a mulki ba. ya eh, yaƙin neman zaɓe muna yin samu namu neman zaɓen ba irin yadda ragowar mutane suke ba muna fita litinin talata laraba alhamis ko da yake saboda wasu dalilai da suka sa muka yi hutu a lokacin da muke fita muna rama wannan a ranar lahadi mu kullum muka fita karamar hukuma ɗaya tak muke zuwa ita kawai muke zuwa mu je mu yi abin da za mu yi mu dawo kuma mu ba makami babu ihu ba zagi ba hargowa dan da farko ce na ce mutum ashirin ne kawai za su tafi Da fita wajen neman ƙuri'a da goyon bayan jama'a to mutane kuma suka zo suna ta san su dai sai sun tafi to a ƙarshe dai aka ba da shawara mutane su dai suna son tafi na ceto da sharaɗi ba za mu wuce mutum hamsin ba saboda farko so muke mu canza tunanin al'umma daga tafiya wadda take cike da kurakurai ana tafiya ana ihu ana zage-zage ana sare-sare ana gurɓata tarbiyyar mutane ana gurɓata tunanin mutane yanzu babban ɓarnar da aka yi mutane shine duk inda ka shiga kowa so yake ka ba shi kuɗi baya tunanin ƙasarsa baya tunanin al'ummarsa mutumin ƙauye yana cikin hali matsananci amma hankalinsa baya kan musibar da yake ciki abin da ke gabansa ɗari biyar dubu ɗaya to so muke mun share dukkan irin waɗannan gurɓatattun abubuwa waɗanda suke tafiya akwai abubuwa guda uku na farko dai za ka ji mutane suna cewa cancanta na biyu za ka ji mutane suna cewa in dai dan Allah ake so a yi in dai gaskiya za a yi wasu kuma su ce in dai gyara ake nema to malam ibrahim kalin ne